to idan wannan shine muqamin annabawa kamar da wani asar aka ce ka'ab ibnu malik ya ce idan alkiyama ta tashi wa inna jahannama la tazfiru zafratan wata jahannama za ta wata irin fasga an ce wata jahannama tana da sarƙoƙi guda dubu saba'in sarƙoƙi dubu saba'in ne ke ɗaure da wutar jahannama kowace sarƙa ɗaya daga cikin sarƙoƙi dubu saba'in ɗin mala'ika dubu saba'in ne a jikinta ya hasu da hasu tana jin su sarka dubu saba'in aka ɗaure wutar jahannama duk sarka ɗaya mala'ika dubu saba'in ne irin mala'ikun da duk wanda ya so daga cikinsu da yatsa ɗaya zai iya kifar da duniyar nan irin su ne suke rike da wutar jahannama amma duk da haka za su zo da ita suna janta da ƙarfi a filin jahannama ita ma tana jan su saboda ƙarfinta ya za ka iya da ita kai dan adam Ka'ab ya ce idan ta yi wata irin fuzga sai ta watsar da wa'annan mala'iku duk da ƙarfinsu ta fizge ta yi sama sai ta wa sama rumfa gaba ɗaya ta lullube sarin filin alkiyama wuta ta lullube sama mutane su ga sama ta koma wuta jahannama ta lullube sama kamar za ta faɗo kan mutane yace ba wani mala'ika a ranar ba wani manzo face ya faɗi akan gwiwarsa yana cewa wayo na shiga uku yau na shiga uku yana wayo kaina wayo kaina ta kaina nake ta kaina nake idan manzanni sun yi haka ina shehin ka yake a ranar da za ka ce wai shehin ka za a zo alkiyama wani ma a ce shiga aljanna ya ce shi ba zai je ba Allah ya yi ya ce ni fa ba za ni ba sai Allah ya kama shi <laughs> da ƙarfi daga cikin ne ma akwai wanda ba za a sa shi a wuta ba saboda Allah yana tsoron in ya sa shi a wuta zai kashe wutar kaga wannan duk zagin Allah ne ina kuma shahid da za a ce wai zai zo da babban malam malam zai zuba mutane a aljihu wannan duk yaudarar iblis ce da haka a wannan yanayin da ake ciki akwai mutanen da za a zo a ce su tafi wuta sun cancanci tafiya wutar sun aikata zunubai tili guda da za su tafi wuta sai Allah ya ce da manzannin Allah umarni Allah zai ba su ku cece su sai annabawa su cece su wasu kuma Allah zai ce wa mala'iku ku cece su su cece su wasu kuma qur'ani za a ce cece su ya cece su wasu kuma ƴaƴa ne an Allah zai ce ku ceci iyayenku su cece su ba dan sun ceto su ba da sun tafi wuta abin tambaya anan waye ya bada umarnin a yi ceton Allah kaga shi ya ce ku je ku yi ceto sannan kuma da ya ce a yi ceton ba kowa wanda ya ga dama zaka ceta ba sai ya nuna ma ga wanda zaka ceta domin ta man dal ladhi wa indahu illa bi idni ba mai ceto a wajen Allah sai da izinin sa ba wai kawai zuwa zai kama ba saboda ya gagara Allah sannan kuma wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceci mutum ba sai wanda Allah ya yarda a ta sai ya ce ya ayyana musu ga waɗanda za ku ta tukwa to in ka fahimci wannan za ka gane gaba ɗaya ceto na Allah ne ba wanda za a ta sai wanda Allah yake so cece shi da kansa a shafa'atu kullu halillah idan ya so sai ce annaba su yi ceto kuma ga wanda za su ceta a nan gurin hakan ya zama ɗaukaka da daraja ga waɗannan annabawa kawai matsayinsu Allah yake so ya nuna amma da ba ce mai azabtar da waɗannan mutane da haka gaba ɗaya ceto na Allah daga cikin su akwai waɗanda za su tafi wuta ma gaba ɗaya idan suka shiga wutar bayan sun kone gaba ɗaya jikinsu ya rababbaka a wuta abin da ya rage zuciyarsu ce kaɗai saboda kalmar shahada da ke cikin zuciyar ba ta kone ba sai Allah ya zo ya ce aje a ceto ce annaba ku je ku ceto wanda ku ga da kwayar zarra na imani a zuciyarsa misqala habatin min iman misqala khadalatin duk da sai ta zuwa suna cetowa in manzanni suka ɗebo yan wuta sai a ce mala'iku su ma su je su ceto waliye kuma ku je ku yi ceto duk dan Allah ya nuna darajar su duk sai kowa ya gama ceto sai Allah ya ce ni ma ina da nawa ceton nawa ya rage to a wannan lokacin Allah zai shafa'atul uzma ceto mafi girma Allah ya rika kamfato yan wuta waɗanda dama musulmai ne kuma sun shiga wutar sa na zama a wuta yan iskan duniya ne sun hole a duniya to an dan koko ne yanda Allah ya so shekarun da Allah ya so sai Allah ya kamfato su daga wuta duk sun zama ƙwarangwal sai Allah ya zuba su a cikin wani ruwa ana kiransa da suna na harul haya wato ruwan rayuwa idan aka zuba su a ciki sai su tsatsafo a bakin ruwa irin yadda komayya take tsatsafo a bakin ruwa suna kyalkyali kamar zinari sai Allah ya ce ku tafi aljanna sai dai dukansu an rataya musu wata takarda a wuyansu an rubuta utaqa'ur rahman yantattun mai rahama za su a aljanna da wannan abu har sai sun ji ana kiran su da wannan sunan yan aljanna suna kiran su kamar sunan kamar ka je gari da a rika kiran ka da suna bako kaga ba ka so a rika ce ma baƙo ba to sai su ce a ce ne kamar da zai dan ka je kasashen irin su Saudiya sai a ce sai kana yawo visa da suke rika ma ikama ce ko suke yawo da ita sai su ji su ma fa yan gari da dan me za a matsa musu sai su ce gaskiya a cire musu sai Allah ya cire musu wannan tambarin to daga cikin su Allah zai ta ceto ya ta kwamfato su suna tafiya malamai suka ce maza Allah ya ce ceton Allah zai yawa har sai shedan duk da iskancin safa a wuta zai rika jini, ba an Allah ba zai cece ni ba shedan ba duk wani lalacewa duk lalacewar shedan saboda yana cikin Allah zai ce kai wataƙila yawar rahamar Allah ni ma ceton da zai zo kai amma kuma ba shi ba kafirai ma ba su isa ba duk wanda ya mutu a kafiri ba zai fito daga wuta ba har abada sai wanda ya mutu a musulmi za Allah ya ce mutum na ƙarshe wanda za a ce ceta shine ƙarshen masu fitowa daga wuta kuma shine ƙarshen masu shiga aljanna manzo Allah ya ce wani mutum ne yana cikin wutan nan za a ɗauko shi ko ina na jikinsa ya kone ya zama kwarangal Allah ka tsare mu daga azabar wutar jahannama dan kusan cewa wannan jikin fa da shi za mu tashi ra alkiyama kada ka zaci cewa wai jiki za a na ai wannan na ka kaddara ka taba hannunka da kyau ka shafa fatar fuskar ka da kyau duk ita ce zaka tashi da ita alƙiyam kuma da ita zaka shiga aljanna ba ta za a saki ma sai dai ba wanda zai tashi a bakin fata duk za a tashi a fararen fata ne kuma launin ma in ka shiga aljanna ya fi irin na duniya kyau an gane ko to wannan jikin da shi zaka tashi sai dai kafiri za a mai da shi ya zama kato kamar alade ko kamar sa ko kamar wata katuwar giwa dan wuta tafi cin naman sa bal ma girman ya wuce haka akwai wata ruwa da ta nuna cewa haƙorin ɗan wuta kaɗai ya kai girman gida ƙato Allah zai mai da shi na wuta ta ji daɗin makarsa to me yasa me dalili akan cewa da wannan jikin zamu tashi da alƙiyama Allah na cewa ayah hasbal ah, menene Allah ce bala qadirina ala an sauya badana mu masu iko ne mu daidaita zanen hannunsa in an ce banana banan banan ba yatsun ba zane kowanne yana da zanen hannu tamfirin ɗinka kowanne ɗan adam yana da zanen hannu kuma in ka duba kowa da irin nasa ko yanzu ba zai mutum yi su tamfirin a ga iri ɗaya ba ne to wannan zanen hannu da Allah ya mana Allah ya ce mai iko ne ma ya gyara wannan zanen sai ya dawo da shi yanda ka ga zanen hannunka wani ya yi dama wani ya yi tsakiya wani ya yi kwana na wani ya yi ta can wani to duk haka za ku tashi ba wani abu da zai tashi sabo sai dan da wani rauni da ka ji a duniya dan wani da jima sai ka tashi da raunin dan abu ku hisabi kai da shi ko to saboda haka za a tashi mutane za a ɗauko wannan mutum na karshe wanda akan kansa ne dai wannan magana shine ƙarshen masu fitowa daga wuta za a fito da shi ya zama ƙwarangwal zuciyarsa ce kaɗai wannan mutumin bata kone ba saboda imani da yake cikin zuciyar amma zunubin sai kai shi wuta sai a taho da shi sai a ciro shi daga wannan wuta sai a ajiye shi a sa shi a wannan ruwan sai naman jikinsa ya dawo yana kyalkyali sai Allah ya bar shi a nan sai a sai hango ta bishiya idan ya hango ta bishiya wannan bishiya tana da kayan marmari masu nanannu masu kamshi sai ce Allah a matsar da ni can ina so in je in sha inuwa can ga ruwa nan a gurin in sha ruwa a ƙorama bishiyar can sai Allah ce in na kai ka ba za ka yi burin wani abun ba za ka yarda da abin da na baka yi ce zan yarda ba zan nemi wani abu ba sai Allah ya sa a ɗauke shi sai a kai shi wajen wannan bishiya ya zauna yana cin kayan marmarin ce yana shan ruwan ta gurgurdan abin da Allah ya so can sai hango ta bi shi a gaba a nuna mai ita tafi wannan na tafi ƴaƴa manya ruwa yana ta gudu kayan daɗi kala kala a nan din ma sai ƙara cewa Allah a kai ni a kai ni dan in je in ci kayan marmarin wannan bishiya in sha daga wato ruwanta sai Allah ya ce da shi a ba dan adam urin kai yawa ba kai kai mun alkawari ba yace Allah in dai an kai ni wannan bai zan dima bayan wannan ita kadai ta isa sai Allah ya dauke shi sai a ƙara kai shi wajen wannan bishiya sai bayan ya ci kayan marmari ya sha ruwa sai ya ƙara hango ta bishiyar a gaba sai ya ƙara buri sai Allah ce kai fa ka ce ba za ka ƙara wani alƙawarin ba sai a ce Allah daga ita shi kenan sai a ƙara matsar da shi nan ma dai haka za su ta yi da Allah har sai an kawo shi bakin aljanna a nan gurin bai ga ƙara ganin wata bishiyar ba amma kuma yana jiyo ƙanshin abincin aljanna yana jiyo ƙanshin aljanna yana jiyo wato maganganu da hirarraki mai daɗi ta 'yan aljanna yana jiwa amma baya ganin su sai ce Allah ni kadai a nan wajen a daure a shigar da ni ciki sai Allah ce dan adam burin kai yawa shin ba kai kai duk wancan alƙawarin a baya ba na kaka nan kake nema yace Allah daga nan ba zan ƙara roƙa wani abu to me zai roƙa ka dama ya shiga aljanna sai Allah ce to ba za ka so kana so in baka in saka aljanna in baka mulki irin na sarki sarkin da ya taɓa mulkar duniya sarkin da ya mulki duniya so bakwai iya shine mafi karancin matsayi aljanna Allah zai bashi gidan aljanna ya zama sarki a yankin da aka bashi a bashi mulkin wanda ya taba mulkar duniya so bakwai girman sa zai kai haka matsayin sa zai kai haka sai ce Allah da wasa kake maza Allah ce wa inda zalika tasabar rabbu jalla wa ala a nan gurin sai Allah ya murmushi wanda ya dace da zaka sa ba irin naka ba ba murmushi ne da yake da labba da haƙura ba murmushi ne wanda ya dace da kansa subhanahu wataala mun yi imani annabi ya faɗa sai Allah ya ce ai bana wasa daga nan sai a dauke shi a sashi aljanna manzo Allah da ya gama bada labari sai ya murmushi yace kun san me yasa ne murmushi manzo Allah ya murmushi Abdullahi dan Mas'ud da ya zo bada labari sai ya murmushi yace kun san me yasa ne murmushi suka ce a yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ma masu ruwaya suka yi ta bada labari to wannan shine karshen wanda zai shiga aljanna daga cikin su akwai wanda shi in ya ji dadin ba yawa zai ce wa Allah shi noma kawai ke so a bashi dama a bashi dama ya noma Allah ya ce ba na baka komai ba me ka rasa aljanna ta ce Allah ni dai a bani dama in yi noma sha'awa nake sai a bashi irin aljanna a ce ya je ya shuka in ya je ya watsa kamar kifta ido komai ya fito take a nan cikin sakan daya har shuka ta fito ta fita kai ya zai sussuke gyara yi komai da ka sani wannan duk yana cikin ni'ima ta aljanna wannan aljannar da Allah yake faɗi mutane suna jin labarin ta. to a lokacin wani sahabi eh, wani mutumin kauye ya zo wajen annabi ya ce ina zaton mutanen gari kaza ne su ne manoma ba mu ba wannan yana nuna mana cewa duk abin da kake so kawai za ka yi aljanna da ake cewa aljanna kada ka rika zaton wani guri ne kamar ko wata gona ce ko a ba wannan bane kalli duniya kadai ta ishe ka misali da Allah waye gina wannan duniya a'a wanda ya gina katangon da benayen da gidan da waye ba Allah ba mutane ko to idan dan adam shine ya kera bene ya mai design din da kaga ne masa fenti ya kuma yawaita waɗannan benayen ya yi tituna ya sa fitilu a titunan ya samar da motoci da kushin kushin da kafet kake ganin wannan a matsayin abu mai kyau to ya kuma ubangijin mahalicci wanda ya halicci halittu gaba ɗaya shi ya gina aljanna da hannunsa wani irin kyau za ta yi da haka duk abin da ka ji an faɗa a ƙur'ani ana faɗin ƙoramin ruwa misali ne kawai ake bayarwa, amma akwai abubuwa da yawa da ba ambata ba saboda rayuwar dan adam tana tafiya ne akan shuke wato noma da ruwa shi yasa Allah yake yawan ambata wannan amma ban da aljanna birni ce kar ka taba zaton cewa wani guri ne yake da bishiyoyi da kai ana ta faɗi ka rika jin kamar jeji za a je aka kan wani daji da kayan marmari da ruwa a wajen <laughs> to wani lokaci ta kuskure in kai wannan tunani Allah ji kan shek Abubakar Mahmud Gumi na je a wani tafsirin sa yake cewa ai wannan da kai ana cewa aljanna akwai kayan marmari da koramu ya ce ai kawai misali ne kamar a nan duniya ma abin mai sauki ne za ga masu gida masu kuɗi idan suka gina gida za ga san shuka fulawoyi sun sa ruwa kaga gidan yayi kyau to in mutum yayi wannan to ga Allah min babu aula Za ka aljanna birni ce iya birni kuma in so kake baka tashi saboda za ka tashi aljanna duk abin da kake so za ka yi kuma aljanna ba a tsufa duk yan aljanna su ba sa tsufa ba mutuwa ba tsufa har abada ɗan aljanna matashi ne saurayi maji karfi ba za ka gane muhimmancin ƙuruciya ba sai ka tambayi tsofaffi duk mutumin da ya daga shekara 60 abin da ya sama shi za ka tambaya menene ƙuruciya amma kai zama ba ka san darajar ta ba domin yanzu kai ne tashi kamar an tsikare ka wuf sai ka miƙe ka je inda za ka je ka dawo amma tsohon sai ya dinga yan dabaru yana haka yana haka a tashi da ƙyar bayan ya daidaita kuma sannan ya juya da ƙyar yana tafiya haka ne da wannan kaɗai ya isa ka san mecece kuruciya? gani ya yi rauni ido yana zub da ruwa gaɓɓai sun yi rauni komai da ka sani tunani ya yi rauni haka zai gani baya gani sosai abincin ya ci baya jin ɗanɗano sosai to kaga aljanna ba gida ne irin wannan ba aljanna gida ne na ni'ima da haka babu wanda zai tsufa kai ba za ka tsufa matanka ba ta tsufa ba matanka na aljanna suna nan a matsayin auruban atraban suna nan a matsayin yan mata almuhimmin kawo wannan ne saboda mai Allah ya ce wala ha shafa'atu ceto ba zai amfanar da kowa ba wani ceto ake nufi shine ceton gaba gadi kawai hakan nan wani saboda wali ne ka dariƙar sa kawai cece ka wannan ƙarya ne la ha shafa'a ko saboda kai balarabe ne ba quraishi annabi Muhammad ba shi ne kawai sai tseratar da kai bayan baka ba Allah ba shi yasa manzo Allah na ya tara matansa da 'yansa ya rika kiran kabilu wannan ya banu fulani ku tsiratar da kanku daga wuta ba zan amfanar da ku komai ba a madadin Allah karshe ce ya faɗi mata binta Muhammadin salini min mali ma shi'iti la ughni anki min Allah shi'a ki tambayi duk abin da kike so na dukiya ta zan baki amma ba zan iya amfani da ke komai a madadin Allah ba min Allah anan ana nufin badaliya a madadin Allah mana duk abin da zan miki abu ne da dama kin ba Allah Allah ya miki sakamako da abin ko da na ce ce kira alkiyama dama kin ba Allah ne kuma Allah dan ya kara nuna wa duniya daraja ta sai ba ni ceten ki amma in baki ba Allah ba zai iya ba zai iya ba to saboda haka mutum ya tsaya ba Allah waccan shafa'a manfiya abin takeici sufaye suna tabbatar da ita tare da Qur'ani ya kore ta Qur'ani ya ƙaryata man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni wala la yashfa'una illa liman ba. sai a zo a ce ayan da ka bi shehu da zaka tafi aljanna shehu zai saka aljihu kai hadda ma magana cewa shehu idan an zo alkiyama in dai kana bin dariƙar nan ta wannan shehi to duk zunubanka za a yafe ma hatta mutanen da ka zalunta an yafe ma kawai aljanna za ka tafi shehu ya lamunce ma shehu zai jagorance ku tafi aljanna da haka wannan ƙarya ce ake yi shi kansa shehi ta kansa yake a ranar sai ne ba a cece shi idan ko shehu zai ce to to sai dai Allah ya ba shi izini sai ya yi ba mu karyata ba Allah zai ba waliyai dama su yi in ya cancanta ya shiga ciki kenan to sai kuma wani nau'i na shafa'a manfiya kuma ba shine ka ayyana wani mutum ka ce tun a duniya ka nada shi ceto duk duniya waye ya kamata ka nada annabi Muhammad annabi Muhammad shi kadai ne zaka yi nada ka ce mai cetonka saboda shi ai ko bai cece ka akan kanka daga shiga wuta ba akwai ceton da zai ba a filin alkiyama shine ceton da manzon Allah zai je ya ceci mutane gaba ɗaya a je a musu hisabi to musa wannan annabi Muhammadu kadai ne zamu ce mai ceton mu ne saboda zai wancan ceton amma shi kansa annabi baka da irin kuma zai cece ka daga sanda bayan an yi hisabi cewa zaka tafi wuta annabi ya hana dalili shine shi annabin zai yi haka amma kuma baka da irin kai kuma ka cancanta annabi ya ma haka domin shi ma annabin ba kawai wanda ya ga dama zai zaba ba sai Allah ya nuna mai ga waɗanda ka zaba to kana cikin waɗanda Allah zai za su sikirinin Allah ce annabi ya cece ka Allah ana fahimta to sai wata gaba kuma kamar irin su ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya kasa da ni irin su ya Rasulullahi ka cece ni waɗannan kalmomin idan ba su zama shirka mummuna ba mafi karanci ka ce karamar shirka ce sun wuce haddi na bid'a saboda bannan da take ciki guda biyu ce na daya kiran wani Allah daga lokacin da kake cewa ya Rasulullah ya bazan Allah kai mun kaza to kana roƙon abin halitta ne shi ma annabi abin halitta ne wanda za ka roƙa shi ne ubangijin annabi muhammad ubangijin annabi muhammad allah shi za ka roƙa suka ce allah dan matsayin soyayyar dan son da annabin ka allah kai min kaza dan kauna ta da annabin ka dan biyayya ta ga sunnar sa allah kai min kaza in ka so ka ce kana kan mazhabar tawassuli da jahi ka ce dan matsayin manzon ka dan darajar annabin ka a wajen ka dan alfarman manzon ka imin kaza wannan ba su cikin malamai sun tabbatar da wannan amma roƙar manzan kansa kai tsaye ka ce ya rasulullahi biya min bukata ta ya rasu rasulullahi ka cece ni a cikin masoya ka sada ni wannan shirka ne da Allah domin kiran wani Allah Allah ya ce wa man adallu waye mafi girman bata min man yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila al-qiyamah sama da wanda yake roƙon wani Allah wanda har zuwa tashar kiyama ba zai ji shi ba duk wanda zaka roƙa wanda ba Allah bane ba zai ji ka bane saboda ji tabbataccen ji ji na hakika a shamil wanda ya game kowa da komai Allah kaɗai yake da shi inda bannan take shi ne lokacin da ka zo kana cikin wata musiba bala'i ya taho ba sai kake kiran shehu shehu kake kiran shehu lokacin kana cikin musiba inda bannan take shi ne kana nufin shehu yana kallon kowa da inda suke akwai wasu siffofi na Allah Allah kaɗai yake da su shine wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani ai kai ma kana ji ni ma ina gani to amma me yasa Allah ya yabi kansa da cewa yana ji yana da gani in dai kai abin halitta kana ji kana gani in dai irin kwaman ji ne da gani to Allah bai bi kansa ba Don halitta ma tana da wannan ji da gani amma abin da Allah yake nufi shine wanda yake jin kowa duk sanda kowa ya ambace shi ko ya ambaci wani abu shine yake ganin kowa a duk inda kowa yake a kowane lokaci shine wanda babu abin da ke koyuwa a gare shi shine wanda baya buƙatar sai ya waiwaya zai ga wani shine wanda ganin wancan baya shigartar da shi da ganin wannan duk wanda ba shi bane ganin sa tawayye ne baya gani sai iya iya nisan ganin da Allah ya shata masa ko bai sai gani ta baya ba Allahumma manzon Allah Allah ya bashi a sallah in za a yi sallah Allah yana bashi damar da gani ta baya sallallahu alaihi wasallam Allah yana ganin waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa yana ganin wanda ke rayuwa a cikin tudu da wanda ke cikin ruwa yana ganin waɗanda ke binna a cikin kabari kamar da ke ganin wanda ke rayuwa a cikin duniya duk halittu a gaba gare shi suke yana ganin sa ba abin da yake bacewa da kan ganin sa kaga wannan gani ne cikakke sannan yana jin motsin kowa hatta tafiyar turuwa akan bakin dutse yana ji sannan sauraron wancan baya hana shi ya ji abin da wannan yake faɗi lokacin da kake roƙon sa a nan masallacin mutane na cewa amin ba zai hana kuma ya ji na can ba inda mun kai mu maliyan a guri guda kowanne yana faɗin sa daban-daban a lokaci guda Allah yana jin na kowa kuma ya sa abin da kowa ya faɗa zai ba kowa abin da ya faɗi to kaga wannan jin da ganin wa ya cancance shi in ba Allah ba to daga ranar da kace kake roƙon shehin ka kana nufin shi ba shehi yana da irin wannan domin ai in ka halatta haka ai ba kai kaɗai kake roƙon sa ba kana nufin da kai da ire-iren ka a duniya duk wanda ya roƙi shehu to shehu yana jin sa duk inda yake yana ganin sa duk inda yake musulunci ko kafirci kafirci kamar kana ce masa innahu huwa samiul basir haka kuma Allah shine mai ikon ya maka shine mai iko akan komai daga lokacin da kake roƙon shehin ka bi zaharul ghaibi kamar shi ma kana cewa innahu ala kulli shay'in qadir ka ka tabbatar mai da sifofin da Allah kade ne kade ta su da haka ba wanda zaka kira sai Allah ko zama zaka kakkace ya rasulullah domin shi ma bawa ne na Allah in zaka yi roƙo wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka yi roƙo roƙi Allah shi kadai in zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah kuskure ne mutum zai zauna ya rika cewa ya rasulullah in an yi magana sai su ce ai tawassuli su yi wannan ba tawassuli bane istighatha kiran wani Allah ne tawassuli shine ka ce ya Allah ina tawassuli da ayyuka na kyawawa Allah ka biya mun bukatata Allah ina tawassuli da azumi na ya Allah ina tawassuli da soyayya ta ga annabinka Allah kai mun kaza Allah ina tawassuli da biyayya ta ga sunnar annabinka Allah yi mun kaza ko kuma a ɗaya fahimtar ka ce Allah dan matsayin manzanka dan darajarsa Allah yi mun kaza annabi yana da matsayi sosai ku a wajen Allah to wannan shi aka sani tawassuli amma ka rika kiran manzon Allah kai tsaye wannan shirka da Allah ne kiran wani Allah ne shi yasa wanda da ya zo ma gaban manzo Allah ya ce masha Allah wa shi'ita duk abin da ka so ya Muhammad da abin da Allah ya so shi yake faruwa sai manzo Allah ya ce aja'altani lillahi niddan ni zaka maida zama irin Allah ni zaka maida kishiyar Allah kul masha Allah wahdahu ka ce abin da Allah ya so shi kadai da haka bai halatta ka kira annabi Muhammadu ba balle ka rika kiran shirin ka. Sani ne ka gane hatsarin da matasa suke ciki a yanzu an ɗora su akan kiran wani Allah daga cikin matasa ma akwai wanda idan ka je ɗakin sa hoton wani malami ne malamin da ya rayu a wannan karnin namu yana nan a cikin audio bidiyo na DVD DVD din nan duk su nan. in ka je ka shiga YouTube za ka je ka tadda bidiyoyinsa gashi nan wannan malamin akan bambari yana huɗuba malamin addini ne yana huɗuba ta juma'a kana jin yana magana wata nan za ka yi sacin ɗin wa'azinsa za ka samu shek ibrahim iyas amma kuma za ka san dace hotonsa suna sa ran hoton zai musu amfani ba shakka da rataye hoton wani shehi da rataye cross gwanda ma ka rataye hoton cross da ka hoton shehi domin cross kana riya annabi isa ka rataya wannan kuma ba ba annabi bane malami ne dan uwanka ya hau mota ya hau jirgi an gane ko ya je Ghana ya shigo Najeriya ya wuce Chadi yana da mata har nan Najeriya yana da ƴaƴansa suna nan iyakacinka da shi littafin da ya wallafa wannan shehin na addini ka ɗauka waɗanda za su yi ma amfani ka karanta wanda ilimin ka bai zo gurin ba ka bar su an fahimci me nake nufi yawwa to amma abin takaici da yawa daga cikin waɗancan matasan da suke cewa shehin shehi sai ka tarar ba ma su san littafan shehun ba ba ma su san su damu ma shi wannan shehun su je su karanta tarihinsa ya ya bautawa Allah da isi koyi da shi ba ruwansu da wannan ba ruwansu da wannan akalla ma in ka duba kamanninsa shi kansa shehu ibrahim din za sa yana da cikakken gemu za ga su kuma suna aske gemu za ga wannan shehu ibrahim a ɗage yake a hoto amma kuma sun suna take wannan su haka ne ko ba haka bane gaba ɗaya ɗabi'u na kamala na shehu ma ba ma sabi to da haka mu nasihar da muke wa matasa duk wanda zai dora ka akan ka rike wani Allah ko ka rike wani manzon Allah ko bata yake so ya dora ka kai duk wanda zai shirye da kai zai dora ka akan bin Annabi Muhammad inda za ka gane abin yaudara ce wannan shehu zamanin ku ɗaya da shi wanda ma ya fi shi daraja a shehin nan Sheikh Ahmadu Tijjani sama da shekara ɗari uku ya bar duniya shi kuma zamanin su ɗaya da ɗan fodiyo to kafin zuwan su kuma su ma wannan shehin nan akwai manyan ne kuma fa su Imamul Bukhari su Imamul Muslim duk ba a gaya maka su karke su ba ga su Imamu Malik Imamu Shafi'i Imamul Ahmad duk ba a nuna maka rike su ba kuma sun koyan nan daraja karshe ma ga manyan shehin nan ga sai da abubakar sai da umar sai da usman a dora ka akan rike su mana duk ba a dora ka ba sai alaka da shehin da zamanin ku daya kuma in aka dora ka akai ko a ka da littattafansa da alherin da ya bari na ilimi a ce kai karanta wannan littafin ka bauta wa Allah maimakon a nuna ma yanda ya bauta wa Allah a nuna ma kai ma kai koyi da shi mutum mai ibada mutum mai gaskiya kai ma kai koyi da shi duk ba a nuna ma wannan ba kawai sai dai haɗa ka da hotonsa kai ta ba. ka san kawai so ake aure ka so ake kabota mai ba so ake kabota Allah Naka wanda yake neman tsira ya rike Allah ya rike manzansa ya saki duk abin da ba wannan bane hadiya iblis ce to saboda haka wasu kuma daga cikin shi nan ma sai ka ji wani a tarihin sa abubuwan da ya aikata ma bai ma cancanta ka bi shi akan waɗannan abubuwan ba sai dai fatan kawai Allah sa ya tuba kafin ya mutu saboda haka yace ah, wala tanfa'uha shafa'a to mun faɗi ceto wanda aka kore ko wanne ne ceton da aka kore shi ne duk ceton da kake zaton wani mutum zai maka ba da izinin Allah ba ko kuma kai duk irin ka tubarar da kai kawai wani mutum zai cece ka ba tare da Allah ya ce a cece ka wannan shine ceton da aka kore ceton da aka tabbatar shine ceton da Allah zai ba da izinin ga waɗannan masu ceton su yi kuma ya ce ga waɗanda za a ceta Allah ya ce wala hum yansarun ko ba za a ainihin taimake su ba duba da lokaci za mu tsaya a nan saboda mun ɗauko bayani sai Allah kai mu za mu tashi akan wa idh tala ibrahim rabbahu ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna